يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <coughs> ثم مضر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم asabar muna safiya ta hudu ga watan rabi'ul akhir bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 1444 wanda ya daidai da 29 ga watan goma na shekara 2022 ubangijin roƙo ya dasar da mu duniya da rayuwa karatu da muke na littafin ahdari نشر عبد الرحمن الأخضري ألا ميرهما ذاك جي أيا أكم فإمانا وأصل أموال الناس بغير طيب النفس دغتين أمن ذاك يا رام اللي دمالي بي دمالي لا تشين تندوك يا رمتاني باسارة دا يتنسوا باسارة دا درسوا zaka mun karanta hadisai daga wajen manzon Allah manzon Allah ke bai halatta ba dukiyar musulmi ba ta halatta ga musulmi sai da daɗin ran shi sannan manzon Allah ke cewa ranar tashin alkiyama kada ya zo ya tare da ɗayanku ya zo a kan wuyan shi yana ɗauke da raƙumi raƙumin yana kuka ya ce ya manzan Allah a gaza ne sai manzon Allah ya ce ban iya mallaka maka da komai a wajen Allah na isa maka da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukiyar al'umma dukiyar ƙasa ba dukiya ce ta mutum ɗaya ba da ka juyar da dukiyar akan wasu ɗaiɗaikun mutane safiya da mareke to lallai wannan yana cikin awawan da zai saka mutum ya riga ba ranar tashin alƙiyawa abu na gaba da malam ya ambata wanda yake haramun ne musulmi ya aikata malaka ta wal aslu bi shafa'ati da ki da ceto mutum ne ya zo yana san kaɗan nema mai ceto a kawai wata ka ceto sai ya biya ka nawa da ka bayar to musulunci ya haramta ka. lallai shari'ar musulunci ta nemi kowane musulmi ya kasance ya dinga iya kokarin shi wajen taimaka wa mabukata ba ta da sun biya shi wani ba sannan kuma ka yana cikin ababen da suke halin ne wanda ba sa wa shari'a ba ubangiji mahalicin da yake cewa man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha don mutumin da ya kasance ka yi ceto mai kyau to lallai zai samu lada akan wannan ceto da yi ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفر منها دم تمن ديك سنتيك يتيتو مارا كو مارا أنفاني ولله ديك سنتي ينا دبني بيعك وانا ايكي دي وبنجي ديك وكان الله على كل شيء مقيتا بل لي ألا ياك الانتين بهذا تدك انفويني باب أقول لك كفكوا ذا الله تو ذاك تيرا تيتو hadisi daga wajen abin musa al-ash'ari abdullahi ibnu qais yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mai tambaya ya zo wajen manzon Allah ko kuma wani mabukaci ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wa sabon shi ishfa'u to ujaru ku nema mai ceto ku taimaka mai ku agaza mai za ku samu lada Waya الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له فتر akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake so da wannan maza mu hanafiya da malikiya da shafi'iyya da abin da ya shahara a wajen hanabila suka ce haramun ne haramun ne mutum ya karbi kyauta akan wani ceto da zai mutum mutum wai gana akwai maganganun malikiya akan wannan magana sosai wani lokuta suna ganin makaruyi ne wani lokacin suna ganin yana halatta wani lokacin kuma suka ce to ya kamata a fayyace idan ya kasance shi wanda zai nemi ceton ya kasance ya yi kokari ya wahala ba wa laifi ya dan karbu dan wani abu duka ne wannan dai abu ne wanda ake tattaunawa shi a cikin malikiya da wannan ibn umar ay abdullahi ibn umar ibn khattab ya kasance yana cewa iyaka wal hadiyati fi sawmi shafa'ati fa inna zalika min as-suhur ka shaidinka da karban kyauta a lokacin da ka nema mutum wani keto ko kuma kana ce kai kame wata hanya lallai ka sani ya kai yana cikin haramun sannan kuma yana cikin rashawa to kaga na ka sai mutum ya kasance ya ƙara kiyayewa da wannan masruf ya zo da wajen masruf yake ta kuntu li umar ya al mu'minin ya kai umar shugaban mu'minai ara'aita rashwata fil hukm amin as-suhur ya kake ganin abada rashawa a lokacin yin hukunci shin hakan yana cin haramun yana cin so qala la yake cewa walakin kubura ce wannan kafirci inna wasu to an yi kuwa ne inda sultanin jahil ومنزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه yake cewa abin da yake rashawa shi ne kasance wani mutum yana da matsayi yana da wata alfarma a wajen wani shugaba shi kuwa samu ɗayan mutum yana da bukata zuwa ga wannan shugaban to da ka ba za a biya ya bukata shi ba har sai ya ba da wani abu wannan shi ne abin da ake cewa haramu wannan muke da kawai tsare ma'ana yake cewa abu na gaba wanda yake haramun au biddini ko kuma ci da addini mutum ya kanta yana ci da addinin Allah bai dace ga musulmi ba mai bauta ga ubangiji shi wanda Allah ya umarce shi da ya bauta wa Allah <clears throat> ya sanya addinin Allah subhanahu wa ta'ala kamar wata tarko ne ko kuma ya kasance ya sanya shi kamar wani abu ne da yake farautar duniya a wajen mutane sau ke sayar da duniya shi ya sayar da rayuwar shi duniya malai ke cewa imamu zahabi an raito daga wani shakin sayarwa alamun dubana ibn mubarak abdullahi ibn mubarak kenan ya gaske dan kasuwa ne yana kasuwanci sannan yana cewa da ba don mutane guda biyar ba da ni mana kasuwanci ba yake tana wa da sufiyan ibn uyayna ba da sufiyan sauri da fudail ibn Iyar, da ibn simak da ibn ulayya da yi kasuwanci ba wata rana zai je ya kai musu ziyara za ta idan ibn wata rana ibn mubarak ya zo ya kawo musu ziyara sai ya sarar da ɗaya daga cikin innan mutane wanda suke malamai na wannan gari an naɗa su a matsayin alƙalai da ka yi je sai shi ibro ba da tunda malami ne sai kizuwa wajen shi ce a wannan tun ya zama alƙali ya zuba zuwa mu da kuma lauran shi bai ji ya tara da wancan shi ba nan ta ke wani alƙali ibn ulayya ya hau abin hawa ya zo wajen ibn mubarak don ya kawo mai ziyara ibn mubarak ya ƙi kallon shi da ka sai ya tafi lokacin da ya kana cewa shigari sai ibn ulayya ya rubuta takarda cewa abdullah ibn umar yake cewa na kasance ina zauta ina jiran daka mun biyayya na zo wajen ka kaƙi mun magana daka ka ka gani daga gare ni sai ibn umar yake ce mai ya aba hadha rajo illa an an lahu afa wannan mutum ya ƙi ganewa ذاك سير متوكتي ويا جاء إلى العلم له باذيا يصطاد أموال المساكين يا كون كسن علم أن الله باكا شيني أول دكك فروسا دوكير المسكيني احتلت بالدنيا ولذتها بحيلة تذهب بالدين ذاك يكافك لدنيا لكن ذات الدنيا دواينك وانك انت دنيا لا تسمي مكان الدين الكريم sannan kuma sai kasance wani mahaukaci ne bayan ka kasance kana ba da magani ga mutanen da suke mahaukata yake ce ina ruwayoyi ina ilimin da ka ɗauka cikin abin da ya wuce daga wajen malamanka ibnu aunin da ibnu sirin ina darasan ilimi da ka ɗauka da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisan manzon allah suna yi wa malamai ka shaidi ta dangane santan gidajen shugabanni da masu dukiya sannan kuma yake ce mai ukurihtu famaza sai ke ce in ko ka ce an matsa maka ya aka baka to me za ka ce dangane da ya kasance ilimin da ya kasance Allah su ta'ala ya ba mutum ko kuma me za ka ce da jakin da ya kasance mai ilimi ya je fada a cikin tabo da wannan malamai rahmatullahi alaihi suna nisantar shugabanni da masu dukiya da kuma duk wasu mutane masu matsayi don kar ya kasance wannan matsayi nasu ya kasance ya kai aje aikata wani abu wanda kewar kyau da wannan shi ibn ulai lokacin da jana maganin na ibn mubarak ya zarga ya je wajen shugaba baki daya haruna rashid ya nemi da a sauke shi daga wannan matsayi sannan kuma aka sauke shi to da ka daga shi abin da ke haramun au aklu bid shi da addini haramun ne imamul mardasi yake cewa kamar mutumin da kance yake bayyana tasawu ya nuna shi mai bin Allah ne da ka ta daga washe kiya saboda wannan abu sannan in ba da abu ya sai ya kasance a dinga mai sauki saboda ana da zaton albarka da wajen shi amma kuma a ranar shi bai da istiƙama akan addinin Allah subhanahu wa ta'ala imamu junaid allah mai rama yake cewa ta'rifuna billahi wa tukramuna lillah an san ku ne dan allah sannan kuma ana girmama ku ne saboda allah da ka menene hannunku a lokacin da kuka keɓe ba ku ga mutane imamu gazali allah mai rama yake cewa la asluha bid-dubb wal mawazin wala mutum ya dinga neman duniya da ganga da kiɗe-kiɗe ya fi sauki da mutum ya nemi layira da hanyar addini ya kasance mutum yana neman duniya ne ta hanyar addini ya kasance kafe da addini zai ya samu abu da yake so to za ka kaga ki da ceto cin dukiyar mutane ba tare da yadda ransu ba ki da addini yana cikin ababen da musulunci ya ke da su ubangiji muke roƙo ya da mu duniya da layira daga cikin abin da malai kawo kita wata akhiru salati an awqatiha da a sallah lokacin lokacinta mana mutum ya kasance musulmi ne wai musulmi ne amma ko yana barin sallah tana fita daga lokacinta wata ita lamarin sallah sawani ne mai girma tsakanin malamai akwai malam da suna ga idan mutum ya sallah lokacin ya ta ya fita daga musulunci hana bila ta yi mutum yana ruwan sallah tana ta daga mutunta da gangan sakaci ko to shi ke na mutu daga mutunci sai ya tsara cewa la ilaha illallah malam da suke rago sun suke ganin mutum ya aikata babban laifi ya zama fasiki sannan kuma a kowane suke ganin idan sallah ba ta wuce a lokacin ta kar ka yi Allah ba ya so sun Allah kita inna salata kanat alal mu'minina kitabu mawquta ita sallah ta kasance a ba ta wata cikin wajiba Wani Allah sun ya lokaci to Allah ce ga lokacin kai kuma ka ce ga lokacin ka lokacin wa za dauka lokacin Allah to da haka da wannan kuma suke ganin mutumin da ya ce wata Allah ka ga lokacin ta Allah baya bukatar ya sannan ya tayi gafara Allah su ba na ta'ala Wani bayanin yake cewa da abin da ke haramu sannan ko babban laifi ne wata tsiru salati an awqatiha da jinkirta sallah gaban lokacinta yani abin da yake nufin musulmi an umarce shi ne kiyaye sallah a kowane lokaci sannan kuma idan musulmi ya jinkirta sallah ya saba Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa dangane da wanda ya kasance suke kiyaye sallah Allah ke cewa qali aslaha almu'minun alladhina fi salatihim khashi'un Allah ke cewa alladhina hum ala salawatihim yuhafizun su mu'minai suna kiyaye sallolin da Allah ya daura musu Allah ce masu kiyaye salloli ula'ika wa mulwari su wani su ne magada a wajen Allah su da su yi gado gadon dukiya a Allah bi da ya risu al firdausa hun fi ha khalidun su ne wanda za su gaji fi dau, Allah ya kawo daga cikin su suna masu dawama a cikin canji Allah sannan Allah ya kara ya masa cikin suratul ma'arif wallazina hum ala salatihim yuhafizun sannan su ne wanda suke kiyaye sallolinsu ula'ika fi jannatin mukramun lallai irin wa'annan bayi suna cikin aljannoni suna ba su ababen girmamawa Allah ya yi umarni da ake kiyaye sallah a kan lokacinsa kana cikin halin aminci ne ko kana cikin halin yaƙi ne mutum yana cikin halin lafiya ne ko rashin lafiya Allah ya yi umarni da mu kiyaye sallah ubangiji yake cewa hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli haka ku kiyaye sallar tsakiya sallar la'asar kenan adina wa sallar la'asar wa qumu lillahi qanitin sannan ku tsaye kuna masu tawalu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala da kankan da kai sannan wata ayar da ke cewa fa wailu lil musallin azaba ta tabbata ga wasu masallata suna sallan amma ba yadda Allah yake so ba allazina hum an salatihim sa'u sai wa sakati ala sallan lokacin sallama ya manta ya ta gana kashe gugunan duniya neman duniya to irin wannan da ta gaba sannan Allah ta tala ya siffata masu jinkiri masu nauyin jiki dangane zuwa sallah da su munafurci Allah ya ce innal munafiqina innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa khati'uhum وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بل منافقين سنا يودنوا الله سبحانه وتعالى سنا يودنوا مؤمنين إذن يكسن تيلوك تنسلعين سيس ساشي سنا ما سكسالى يراؤون الناس سنا ومتاني ليد أيك لسكي ولا يذكرون الله إلا قليلا بأس أن فتألى سيئا كرنج الله سبحانه وتعالى وكذا لا شك ذكري دنوين ذكي wajen yin sallah su mace ta munafukai musamman sallan la'asar da sallan isha'i da sallan asubahi salloli ne da Allah su ta laye umarni da ya kasance mumini ya kiyaye su Allah mu roƙo da sallah wala kada mu tsara sai gobe za mu ƙara saugana akan sallah اللهم صل على محمد وعلى محمد وصلى على ابراهيم Ibrahim ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال wa وبارك ala Ibrahim وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان الآمن بربكم فعملنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم زينا بالزينة الإيمان واجعلنا ولاة المهتدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في أهواتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين